كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wata za ta shiga addinin musulunci daga ina kike daga ina kike ina daga billir ko kina so ki musulunta ke kike sa'awar musulunci ko dole aka yi miki shekara ki nawa ashirin wani addini kike yi da to zan gaya miki abin da ake shigowa musulunci da shi in kin amince kin musulunta ashhadu ki faɗi abin da na faɗa ash Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdullahi wa rasuluhu abinda kika ce daga yau na yadda ba wanda ya cancanta a bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai kin yadda da haka kika ce na amince na yadda annabi Muhammadu manzan Allah ne kin yadda da haka kika ce kin amince annabi Isa bawan Allah ne manzan Allah ne ba ɗan Allah ba kin yadda da haka to kin zama musulma me sunanki Bokas, Dokas, a ci gaba da kiranki Dokas, a musanya miki da wani suna, wani suna kike sha'awa? Zainab. Ta ce maimakon a dinga kiranta Dokas, a musanya mata da suna Zainab, kin ɗauko suna mai kyau, a cikin ‘ya'yan annabi akwai Zainab, a cikin matan annabi akwai Zainab guda biyu. a cikin sahabban annabi akwai zainab guda hamsin da sunan zainab ya shahara suna ne da asali sunan wata itaciya ce mai ƙanshi a wajen hanci kuma mai kyau a wajen gani da suke sa sunanta da yawa to Allah ya miki albarka zainab akwai mata da muka tanada malamai wanda za su koya miki addinin musulunci da abin da ya hau kanki wanda za ki koya na gaggawa da kuma neman ilimin addinin musulunci da na zamani Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci akwai wani ma yana so zai musulunta gabato menene sunanka solomo eh, shekara ka nawa sha tara wani addini kake yi da kirista daga ina ka fito bcj nan cikin gari ko uh, kana so ka musulunta da ka ko wani ya maka dole ba wanda ya maka dole to ashadu allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdullahi wa rasulu abinda ka ce yau daga yau na yadda ba abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai zan bautawa ka yadda da haka ka ce daga yau na yadda annabi Muhammadu manzan Allah ne da abin da ya zo da shi na musulunci zan yi aiki da shi ka yadda ka ce daga yau annabi isa ka yadda bawan Allah ne manzan Allah ne ba ɗan Allah ba ne ka yadda da haka me sunanka wani suna kake so a ci gaba da kiranka wannan sunan wanne kake so a musanya ma Suleiman. ya ce maimakon tsohon sunansa a dinga sa masa Suleiman. ka ɗauko Sulaiman ɗan dauda annabi ne kuma sarki kuma manzo ya haɗa darajoji guda uku da haka muna fata Allah ya tabbatar da mu da kai a musulunci a Sulaiman yanzu wajibi ne a kanka ka yi karatu na addinin musulunci akwai 'yan kwamitinmu da suka buɗe makaranta suke koyawa mutum in ya musulunta abin da zai yi na addinin musulunci tun daga tsarki sallah alwala wanka da sauran hukunce-hukunce na musulunci da haka za ka dinga zuwa makaranta kana karatu a ina kake karatu ka gama secondary school to za ka ci gaba da karatu ai Allah ya tabbatar da alheri Allah ya mana muwafaka baki daya yau muna tara ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya zo ashirin da biyar ga watan biyar dubu biyu da sha takwas za mu tashi aya ta tamanin da bakwai zuwa aya ta casa'in na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءوا كل ما معهم وكانوا من قبل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا أن يكفروا بما فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين الله سبحانه وتعالى ya ci gaba da lissafa mana irin abubuwa da suka faru a kan banu Isra'ila. A jiya mun rage aya ɗaya أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة waɗannan su ne waɗanda suka musanya rayuwar duniya da lahira, ma'ana suka fifita duniya akan lahira, Falayu yu khaffafu an humul azab, ba za a sauƙaƙa musu azaba ba, wala hum yunsaruna kuma ba za a taimake su ba. waɗancan dokoki guda goma da muka karanta waɗanda Allah ta'ala ya wa banu Isra'ila suka yi biyayya ga wasu suka kangarewa suka butulcewa wasu daga ciki shi ne Allah ta'ala da ya yanke musu hukunci a ƙarshe yake cewa a fatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuru bi ba'din yanzu kwa yi imani da shashin littafi ku ƙaryata ku kuma wa shashi fama jaza'u man ya fa'alu zalika minkum ai babu sakamakon wanda ya aikata haka daga cikin ku illa khizyun face samun ƙasƙanci fil hayatid duniya a rayuwar duniya wa yawmal qiyamati sannan azaba ta biyu a ranar alkiyama yuradduna ila ashaddil azab za a mai da su zuwa ga mafi tsananin azaba wa mallahu bi ghafilin Allah ta'ala ba marafkani ba ne amma ta'amaluna ga abin da kuke aikatawa Allah ula'ika lazi nashtarawul hayatar duniya bil akhira waɗannan su ne suka musanya asalin ciniki shine musanye ka bayar da wani abu a baka wani abu to da abin da ake zato a ciniki shine kai kai riba wanda ya siya ma ya riba yanzu wanda ya musanya rayuwar duniya da ta lahira wace riba ya samu qul duniya dunya qalil kace jin daɗin duniya ɗan kaɗan ne bal tu'siruna al ad wal akhiratu khairun wa abqa kuna fifita rayuwar duniya amma lahira ita ce ta tafi alheri ita ce tafi wanzuwa to idan sun je lahira fala an humul azabu ba za a sauƙaƙa musu a sauƙaƙa musu azaba ba wala hum yunsaruna ba za a taimake su ba sai Allah ta'ala kuma ya ci gaba da mana bayani a kan dai su banu Isra'il wanda wajen aya saba'in aka yi a jere a wannan guri ana bayani a kansu. Allah ta'ala ce walaƙad ataina Musa kitaba haƙiƙa mun bawa Musa littafi haƙiƙa mun bawa Musa littafi ana akwai kalmomi guda hudu akwai lamun wannan lamun ɗin ana kiranta lamun taukidi ko lamun qasm ƙad harfu ta haƙiƙin ana son a tabbatar da wannan kissa da wannan labari daga wajen Allah take kuma dama mun ce dukkan labarin da ya zo a cikin alƙur'ani gaskiya ne hakanan dukkan hukuncin da ya zo a cikin alƙur'ani adalci ne watan kalimatu rabbika sidqan wa adala as-sidqu fil akhbar wal fil ahkam sai Allah ta'ala ce ataina an yi amfani da na wanda take nufin ta'azim nunul azamatu wa ta'azim ana nuna girman Allah ne da buwayarsa ba wai wani taron jama'a ne ko wasu ne daban ba a Allah yakan ce ataina hannu saboda ya nuna girmansa da buwayarsa da izzarsa da ɗaukakarsa shi yasa yake amfani da nunin da ake sa ta a ma'anar jam'i amma Allah ta'ala yakan yi magana da ita saboda nuna girma da buwaya da isa yace haƙiƙa mun bawa wa Musa annabi Musa alaihi salatu salam shi ne annabin da Allah ya ba da ƙissarsa mafi yawa a cikin alkur'ani ma'ana ƙissar annabi Musa ita ce ƙissar da ta fi kowace yawa a cikin alkur'ani sannan annabi Musa dai shi ne annabin da Allah ya ambace shi fiye da kowane annabi a cikin alkur'ani domin an ambace shi sau ɗari da talatin da shida a cikin surori talatin da hudu aka ambaci nan Musa kun ga ashe kenan kissa nan Musa da labarinsa ya yi ta maimaituwa a cikin alkur'ani domin irin darussan da kissar annabi Musa take koyarwa tun daga haihuwarsa Allah ya fara bayani kai tun kafin a haifi annabi Musa aka fara gwagwarmaya da a ɓatar da shi a rasar da shi amma ka a same shi ma kwata-kwata amma da yake al'amarin ka da al'amarin Allah wanda shi idan ya ce abu sai ya faru in fa za ku taru duka ku hana ba ku isa ba in kuma ya ce abu ba zai yiwu ba in kun taru duka a kan ku yi shi ba fa za ku iya ba duk da fir'auna yana da ƙarfin mulki yana da ƙarfin isa ya yi amfani da duk wata dama da ya samu akan ya ga ya halaka annabi Musa tun yana cikin mahaifiyarsa to amma Allah ya ƙi wani abin mamaki na Allah wanda wanda ya san shi ya huta shi fir'aunan da yake yunkurin halakar da annabi Musa shi Allah ya ba wa renansa kuma fir'auna shi ya reni annabi Musa shi da yake son ya halakar da shi da mahaifiyarsa ta haife shi Allah ce wa auhaina ila ummi Musa an ardi'ihi fa iza khifti alaihi فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين Allah ya yi wa mahaifiyar annabi Musa bisharori da kuma labarai da umarce-umarce da hane-hane har guda takwas, ya ba ta labari biyu, ya ba ta bishara biyu, ya ba ta umarni biyu, ya kuma mata hani da katte abu biyu a cikin aya guda ɗaya aka samu wannan duka wa auhaina ila ummi Musa wannan labari ne mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa sai aka ba ta umarni an ardi'ihi ki shayar da ɗanki Allah ce shayar da shi sai ba ta labari na biyu fa'iza khifti alaihi amma in kina jin tsoron wani abu zai same shi fa'alƙihi filiyanmi yammi je kiki jefa shi a ruwa wala ta hafi kaki ji tsoro wala ta hazani kada ki baƙin ciki inna duhu ilaiki zan dawo miki da ɗanki wa ja'iluhu minal na kuma zan sanya shi cikin manzannin Allah tun yana jariri aka tabbatar da uwarsa bishara cewa za a dawo mata da ɗanta ta shayar da shi sannan kuma za a saka shi cikin manzannin Allah kaga batun wani ya kashe shi ma bai taso ba haka anan Musa aka jefa shi a cikin wannan akwatu akwatu ya ja ya kai gidan Fir'auna faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana aka tsince shi iyalan Fir'auna mabiyansa suka tsince shi suka kai shi wajen matar Fir'auna tace la taqatuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhizahu walada tace kada ku kashe shi me yiwa ya amfane mu ita kan ya amfane ta asa an yanfa'ana aw nattakhizahu walada ko mu mai da shi da wa hum la yash'urun basu san cewa shine jaririn nan da ake ta yunkurin kashe ‘ya'ya domin a kashe shi ba, kuma aka kai shi gidan fir'auna, Allah ce wa haramna alaihi maradi'a min qabl na haramta masa shan nonon wata mata kafin na babarsa uwarsa tana nan ta ce hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu huna faradadnahu ila ummihi kai ƙarra ainuha wala la tahzan walita alama, anna wa'adallahi haq. domin ta san alkawarin Allah na inna raduhu ilayki gaskiya ne kuma gashi ya tabbata an dawo mata da ɗa jama'a anan akwai imani da Allah da tabbatar da cewa komai a hannun Allah yake in ya so a yi kamar yadda annabi ya koya Abdullahi dan Abbas da al'umma za ta taru akan su amfane ka da wani abu wanda Allah bai rubuta amfaninsa a gare ka ba za su iya ba haka da za su taru akan su cuce ka da wani abin da Allah bai rubuta maka ba ba za su iya ba alƙalami ya bushe takarda an naɗe ta kun ga wannan shine abin da ya faru a kissar annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zagaya duk abubuwan matakan rayuwarsa gaba ɗaya sai da Allah ya faɗa ya zauna a gidan Fir'auna sun yi rigima da wani ɗan gidan Fir'auna ya naushe shi ya mutu an yi yunƙurin kashe shi ya gudu ya shiga ƙasar Madiyana ya ya taimaka wasu ‘yan mata guda biyu sun je sun gaya wa mahaifinsu an turo guda ɗaya ta zo ta kira shi ya je ya ba mutumin nan labari mutumin nan ya ce yana so ya aura masa yarsa guda ɗaya zai masa kiwo na shekara takwas in ya cika shekara goma daga gare shi ne ya gama kiwon nan aka ba shi mata ya taho ya hango a nan wuta ya ɗauka da ana sanyi zai iya samo garwashi ya kawo matarsa ta ji ɗumi yana zuwa sai Allah ya kira shi Allah ya kira shi yace shi ne Allah kuma ya bashi sako wa ma tilka bi minuka ya Musa ƙala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ganimi wa liya fiha ma'arib ukhra Allah ya ce alqiha ya Musa aka bashi mu'ujizar hannu da mu'ujizar sanda aka tura shi wajen Fir'auna da Fir'auna ya ganshi ya gane shi yace alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin qala fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin fa faraltu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman waj'alani min al-mursalin raduhu ilayki wa ya cika to haka aka yi ta gwagwarmaya aka yi ta gwagwarmaya aka yi ta fama da fir'auna ya zo da masu sihiri a zo a buga har a ƙarshe ya yunkurin tumbuke su da kashe su gaba ɗaya suka kama hanya dubin su gudu annabi Musa ya ɗauki mutanensa kaf yana tafiya suka tarar da ruwa suka ce to kai an yi gudu ba a tsira ba ga fir'auna a bayanmu da bataliyarsa ga ruwa a gabanmu gaba kura baya yaki yanzu ya za a yi kenan suka ce inna la mudrakuna an riga an kama mu an riske mu qala kalla inna ma'iya rabbi sayahadin kun ga wanda suka san Allah wanda aka yi ta kare shi tun daga ciki aka jefa sha a akwatu ya shiga gidan fir'auna ya fito lafiya yanzu kuma ruwa zai ba shi tsoro ice kalla inna ma iya rabbi hadin sai Allah ya ce da ki ruwan da sandaka zai daskare ya zama kankara da hanyoyi goma sha biyu kowace kabila ta bi hanya guda ɗaya babu wanda zai nutse kuma an mai da ruwan gilas don ka dinga hango dan uwanka ka san halin da yake ciki haka suka wuce fir'auna da ganganci da ya zo ya tarar da ruwa a daskare maimakon ka tsaya ka yi tunani cewa ba kai ka daskarar da ruwan nan ba kuma wannan ma wata mu'ujiza ce da ya kamata ka yi imani da ita amma sai ya sa kai yana zuwa tsakiya su kuma sun fita Allah ya ce ruwa koma yadda kake Fir'auna ya sha ruwa yayi ta yunkurin ya kalma shahada ashe ya santa ya kiyayi sai da lokaci ya kure ba lokacin da ake karɓa ba ala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin wa ana minal muslimina ashe fir'auna zaka iya faɗa wannan kalmar tun shekaru aru aru kaki daɗin mulki taƙama kafin ya ce wa ana minal muslimina ya ce ana rabbukumul a'ala ya ce ma alimtu ilahin gairi ya ce alaysa li mulku misra wa hadhihi ta jarimin ta hati tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha allazi huwa mahin wa la yakadu yubin duk yi zage-zagensa yi takamarsa wa inna la jami'un hazirun Ya yi takama ya yi fankama ya nuna isa ya ma ce shine Allah ashe zai yi da'awar musulunci a ƙarshe lokacin ya ƙure kalmar shahada fir'auna yake so yayi amantu annahu la ilaha illallazi dan ma kada ya faɗi wani daban ya ce, la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila irin Allahn da banu isra'ila suka yi imani da shi ni ma na yi imani da shi wa ana minal muslimi wannan musuluncin da kake renawa kake wasa da shi fir'auna ya nemi ya musulunta Allah ce al'ana sai yanzu da duk ka san wannan abin ka kika faɗa al'ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya wa inna kaseeran minan nasu an ayatina laghafilun di ya san wannan ya take to shine kulasa a takaice na kissar annabi Musa alaihi salatu wassalam darussa yana nan shi yasa Allah ta'ala ya ce nahnu naqussu alayka ahsanal qasas bima auhayna ilayka hadha shine Allah ta'ala ce wa laqad na musal kitaba alkitaba anan yana nufin at-taura domin shine littafin da aka yi ittifaki an ba nan Musa amma anan an kira shi da suna alkitab kamar yadda aka kirawo alqur'ani ma alkitab zalikal kitabu la raiba fihi nan ma an taura an kira ta alkitab saboda maktub ne rubutacce ne kuma a cikin allina aka rubuta shi wa na min ba'dihi bin rusuli Allah ta'ala ce kuma muka bibiyar ƙaffaina bi ma'ana atba'ana muka bibiyar Malam Ibnu Qutayba ce ma'khuzun ne min alqafa qafa tana nufin ƙeya ko diddige mai binka a baya ana cewa qafautur rajula idza sirtu fi atharihi wato na bibiye shi dab da dab diddige da diddige kafa da kafa to shine Allah ta'ala ce wa qaffaina min ba'dihi bin rusuli muka bibiyar bayan wucewar annabi Musa bin rusuli da manzanni a bayansa annabawa a bayansa suka zo suka dinga jaddada aiki da attaura suka dinga jaddada aiki da saƙon annabi Musa har ya zuwa kan na ƙarshe a cikin lissafin annabawan banu Isra'ila shine annabi Isa alaihi ne aka bashi wani littafin kuma mai suna injila wanda a cikin injila ɗin kuma akwai bayanai da yawa wanda za mu ji su a gaba wa ataina isa bana maryam albayyinati Allah ta'ala ce muka ba wa isa ɗan maryam albayyinat al'ayatul wadihat aka ba shi ayoyi da mu'ujizozi don mu'ujiza alƙur'ani ana kiranta aya walƙada ataina Musa tis'a ayatin, an ba shi tis'a ayatin, an ba shi mu'ujizozi guda tara, ana kiran mu'ujiza aya, haka ƙur'ani yake kiranta. To da haka anan ma ce wa ataina mun ba wa Isa na Maryam, Isa ɗan Maryama albayyinat, mun ba shi hujjoji bayyanannu ka Ibra'il akamahi. za ka zo ba ka da ido ya addu'a ya shafa ka ka dawo mai ido, wal abras haka nan zai taɓa ko ya shafa kuturu shi ma ya warke, wa ihya'il ilmauta kuma zai raya matacce da izinin Allah, duk ce bi izinin la, duk waɗannan abubuwa da izinin Allah ne saboda mu'ujiza ce. Isa ɗan Maryam alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya ambace shi da sunaye guda uku. ya kira shi Isa sau ashirin da biyar, ya kira shi almasihu sau goma sha ɗaya, ya kira shi ibnu Maryam sau ashirin da uku a cikin Alƙur'ani. A wani gurin ma saboda gwaninta Ƙur'ani sai Allah ya haɗa masa sunayen duka guda uku. Ya ce, Ya ahalal kitabi, la tagalu fi dinikum, wa la taƙulu alallahi illal haq, innamal masihu isa ibn maryama rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min fa billahi wa rusulihi Wala la taqulu salasatun intahu khairul laku. Allah ta'ala ya ce ya kuma ma'abota littafi kada ku wuce gona da iri a cikin littafinku la taghlu fi dinikum kada ku yi guluwi ku wuce gona da iri a cikin addininku innamal masihu isa ibn maryama rasulullah Kaɗai annabi isa almasihu dan maryam kun ga isa almasihu dan maryam rasulullah manzan Allah ne wa kalimatuhu alqaha ila maryam kalmarsa ce ta kumfa yakun ya jefa ta zuwa ga maryam wala ta ƙulu salasa kada ku ƙara cewa uku in tahu khairul lakum ku fa dena, ku daina cewa Allah uku ne wannan shi muku alheri kun ga anan Allah ya haɗa masa sunayen guda uku Isa almasihu Ibn Maryam kuma rasulullah sannan wa kalimatuhu alqaha ila Maryama sane ce wa ruhun min shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man shahida Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min wal jannata haqq wan nar haqq adkhalahu Allahu al janna ala ma kana min al amal duk wanda yayi wannan shaidawar to dan aljanna ne kawai komai karancin aikinsa saboda tauhidi shine madarar abin da ake shiga aljanna da shi da rahamar Allah to annabi Isa kenan alaihi salatu wassalam da annabi Musa ana yawan goya su duk da akwai nisa tsakaninsu akwai annabawa kun ga an ce akwai annabawa da yawa a tsakaninsu kamar da Allah ya ce wazkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا الله يمس درجوجي ديوا الله يتكى أنبت موسى أتكل للتافي إنه كان مخلصا شي من إخلاصيني أن سبحانه إخلاص مخلص مخلص مخلص ده مخلص الفرق وانا اسم فائل mukhlis ism maf'ul mukhlas daga akhlasa yukhlisu ikhlas mukhlas wanda Allah ya tsarkake shi ya kiyaye shi ba abin da zai same shi mukhlis wanda ya tsare kansa to mukhlas kenan yafi fi mukhlis domin wannan Allah ne ya tsaftace shi ya tsarkake shi ya wanke shi ya ba shi bashi ikhlasi ya ce wa kana rasulan nabiyya annabi ne manzo ne wa nadainahu min janibi tur al-ayman wa qarrabnahu najiya haka na Allah ce in uh, inna uh, inna ma uh, masalu Isa inda Allah ka masali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun da haka waɗannan annabawa guda biyu mabiyansu suna da yawa har yanzu shi yasa Allah ya ta nana ta su kuma kowanne daga cikinsu su biyun ya yi bishara da zuwan annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama ya yi bayani a kan zuwansa, sai Allah ta'ala ce wa'ayyadnahu addamiri yana koma kan annabi Isa, Allah ce muka ƙarfafa shi bi ruhil ƙudusi da ruhul ƙudus. Wane ne ruhul ƙudus a nan? Fassara mafi inganci, ruhul ƙudus shine mala'ika Jibril, ma'ana Allah ta'ala ya ba wa annabi isa alaihi salatu wasalam mala'ika jibrilu yana kare shi yana kiyaye shi yana ƙarfafa shi yana taimakonsa domin allah ta'ala duk inda ya maganan ya ba wa annabi isa ruhul qudus kamar gurare uku ne a cikin alkur'ani sai kuma allah ya kira jibrilu da suna ruhul qudus wa ataina isa ibn maryam albayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus a wannan aya ta 87 wa ataina isa ibn maryam albayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus a dai suratul baqara aya ta 253 iz ayyatuka bi ruhil qudus tukallimu nasa fil mahdi wa kahala ya isa ya isa bana maryama ya isa bin maryam zkur ni'mati alayka wa ala walidatuka iz ayyatuka bi ruhil qudusi tukallimu an-nasa fil mahdi wa kahala suratul ma'ida aya ta 110 sai kuma Allah ta'ala bayan ya kirawo annabi Isa cewa an ƙarfafe shi da ruhul qudus sai kuma Allah ta'ala a wata aya din yace qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi kace ruhul qudusi shi ne ya sassaukar da wannan littafi daga Allah mahalicinka da gaskiya. Kun ga ashe mala'ika Jibrilu kai tsaye Allah ya kirawo shi da Ruhul Ƙudusi, sai kuma aka yi ta cewa an ƙarfafa annabi Isa da Ruhul Ƙudusi a suratun Nahal aya ta ɗari da biyu. Wannan sai yake tabbatar mana fassarar da aka yi na cewa Ruhul kudusi shi ne mala'ika Jibrilu, kuma da shi aka taimaki ko aka ƙarfafa annabi Isa wannan fassara ta fi karɓuwa a cikin fassarori da aka yi guda uku akwai malaman da suka ce annahu uyyida bihi li izharu hujjatihi wa amri dinihi an ƙarfafa shi da ruhul qudus ne domin a bayyanar da hujjojinsa a kuma tabbatar da al'amarin addininsa ko kuma li dafa ibani isra'ila anhu iza aradu qatalahu an ƙarfafe shi da ruhul qudus ne domin a tunkuɗe masa makirci da kutungwila da zagon ƙasa da makirci na Yahudu lokacin da suka shirya za su kashe shi. Ko na uku annahu uyi da bihi fi jami'i hwalihi. an taimaki annabi Isa ta hanyar ƙarfafa shi da ruhul ƙudus ko da yaushe yana kusa da shi domin ya zama ya ƙarfafa shi a cikin al'amarinsa baki ɗaya. Shi sa muka ce fassara cewa ruhul qudus shine jibrilu wannan fassara ita ce tafi ƙarfi kuma ita ce fassara da abdullahi dan abbas da malam qatada da malam dhahak da malam suddi suka kawo kamar da ibnu kasir ya karanta bi ruhul qudus wato bi fathi bi dal bi ruhul qudusi qudusi akwai bi damma qudusi akwai kuma qudusi bi bi dal to wannan yana nuna mana cewa mala'ika jibril yana tare da annabi isa a duk waɗannan gwagwarmaya da aka yi ta yi shi yasa Allah ta'ala ya ce wa qaulihim inna qatalna masiha isa bana maryama rasulullah wa ma ƙataluhu, wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu wa inna allazina ikhtalafu fihi fi min ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه duk wannan gwagwarmaya da aka yi ta yi wani ne ya yi kama da shi aka kashe shi aka sa masa hular ƙaya aka kuma cake shi amma ba annabi isa ba ne kamar yadda su masu rawaito ibnu kasir ma a cikin suratun nisa ya kawo wannan kissa wanda a cikin tsofaffin littattafansu inda suka goge ɗin a nan ƙissar take da bayanin annabi isa lokacin da suka shigo yana tare da almajiransa su goma sha biyu sai cewa zai yadda a sa masa kamanni na a kashe shi a bakaci na ni kuma za a ɗauke ni zuwa sama sai da ya faɗa ka so uku ba wanda ya amsa sai wani matashi ya ɗaga hannu a ƙarshe ya ce ni na yadda a sa min kamanninka a kashe ni kai a ɗauke ka kaga sacrifice kenan aka sa makamanninsa girgije ya yo ƙasa-ƙasa annabi isa ya hau kan girgije ɗin aka yi sama da shi to lokacin da suka zo su ritsa shi ɗin sun tabbatar su goma sha uku ne almajiransa goma sha biyu shi na sha uku da suka shigo gidan suka kama wannan mutumin suka yi masa abin da suka yi mar sai kuma suka ga to idan annabi isa suka yi wa wannan abin ina wancan mutumin idan wancan mutumin kuma aka wa ina annabi isa walakin shubbiha anan suka shiga rikici in annabi isa aka kashe aka wa rigar kaya aka soke shi aka tsire shi to ina wancan almajirin nasa da shi ma yana cikin gidan idan kuma almajirin aka wa haka ina isa shine Allah ce barrafa hullahu ilai su sun ce an yi wannan ta'addanci ne ranar juma'a da yamma wai aka ɗauki gawarsa aka je aka sa ta a cikin dutse ta kwana juma'a ta kwana asabar ta kwana lahadi ta wayi gari litinin da safe sai aka zo aka tarabbata nan shine aka samu good friday da easter monday inji inda suka samu to wannan duka barrafa ahullahu ilai su ko sun ce bayan an tsire shi da kwana uku ne aka ɗaga shi zuwa sama Mugu muka ce a'a ba a ma tsire shi ba wa ma qataluhu wa ma salabuhu ba maganar kisa ba maganar cross an hangin ɗinsa babu barrafa Allah ilaihi to wannan shine annabi Isa alaihi salatu salam sai Allah ta'ala ce wa ayyadnahu bi ruhil qudus muka ƙarfafa shi muka taimake shi muka agaza masa da ruhul qudus mun ce wasu ce aye annahul ismun lazi kana yuhyi bihil mauta ko annahul injil amma ƙauli rajihi shine mala'ika jibril alaihi salatu wassalamu afa kullama ja'akum rasulun bima la tahawa anfusukum Allah ya ce yanzu a ce duk sanda wani manzo ya zo muku da abin da zuciyarku ba ta sha'awa istakabartum sai ku girman kai fariƙan kazzabtum wasu daga ciki kun ƙaryata su manzannin Allah ɗin, wa fariƙan taƙatuluna wasu ma kashe su kuke yi, kenan annabawansu sun kasa su kasha biyu, maƙatul da mukazzab. Akwai wanda suka ƙaryata shi, akwai kuma wanda suka mai suka kashe shi, ko su ƙaryata ka su kashe ka, to duk wanda aka kashe ma an ƙaryata shi. kenan sai wanda suka yi ƙoƙarin kashe shi Allah ya tseratar da shi amma sun kashe annabawa da yawa wa yaqtuluna nabiyina Allah yana zargin su da wannan bi gairi haq wa yaqtuluna nabiyina wa yaqtuluna allazina ya'muruna bil qist minan nas su kashe annabawa su kashe duk mai wa'azi wannan al'ada ce ta yahudu zagon ƙasa ga addini kowane iri ma shine Allah ta'ala ya zarge su da waɗannan mugayen laifuffuka cewa duk sanda manzo ya zo musu da abin da zuciyarsu ba ta sha'awa ashe su kawai suna zaɓa a cikin addini ne abin da ya dace da san ransu idan bai dace da san ransu ba to wannan manzo sai a yi girman kai a ƙibinsa wasu daga cikin manzannin an ƙaryata su wasu daga ciki kuma sun kashe su walamma ja'ahum kitabun min indillah wa qalu suka ce ƙulubuna zukatanmu gulfun an musu murfi kamar yadda ake cewa gilaf kitabun mugallaf littafin aka yi masa bango to sai a kirawo bangon gilaf to shine suka ce zukatanmu an sa musu gilaf ma'ana an rufe su in ma ka faɗi abu baya shiga abin da ke ciki baya fita abin da ke waje baya shiga wai su masu rufaffun zuciya ne wai shi yasa in aka zo musu da gaskiya ba sa karɓa ka ji wata shegantaka ta yahudu bal wannan ana kiransa al-idrab al-ibtali akwai al-idrab al-intiqali sai Allah ya ce bari waccan magana da suke faɗa ba wai zukatansu bane a kulla ba bal la'anahumullah kai abin da ya faru Allah ya tsine musu albarka ba su da albarka man la'anahu Allah kuwa wa ghadiba alaihi وجعل منهم القردة والخنازير وأبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل شر مكانا وأضل عن سواء السبيل ishe dan Allah ya la'ance ka sai ka zamo kai ne mafi sharrin mutane kuma kai ne mafi ɓacewa daga hanya madaidaiciya shi sa Allah ya ce ba wai zukatansu bane a kulla ba ba wai zukatansu ne a rufe ba a'a bal la'anahumullah kawai dai Allah ya la'ance su ne saboda me yasa Allah ya la'ance su sai Allah ya faɗi dalili bi kufrihim wani ana kiranta ba'u sababiyya dalilin da yasa Allah ya la'ance su bi kufrihim saboda su kafirai ne sun yi kafirci fa qalilan ma yu'minun Allah ya ce su kaɗan ne kwarai. suna da imani amma ɗan mitsitsi ɗan hikkun nan imaninsu bai kai ba cikin fassara da aka yi na farko ko ƙalilan ma yu'minun ‘yan kaɗan ne daga cikinsu suke imani to me yasa aka siffanta su da ɗan mitsitsin imani ashe akwai imani mai yawa wannan aƙida ahlus suna cewa al'imani imani yazidu wayan yanqusu akwai asbabu ziyadatul iman akwai asbabu nuqsanil iman suka ce al'imanu inda na lahu khamsu nunat ƙaulun bil lisani amalun bil arkani wa filjinani, fil jinani yazidu bi rahmani wa yanqusu bi shaitan al'imani yazidu wa tunda Allah a can ya ce imani yana ƙaruwa dadu imanan ma'a imanihim nan kuma Allah ce ga ɗan ƙanƙani ga ɗan ƙanƙanin imani ashe akwai imani mai yawa akwai imani kaɗan akwai ma al'imanul haƙ wula’ika humul mu'minuna haƙƙa waɗannan su ne tabbatattun muminai saboda imaninsu ya kai ya cika shi ne aka ce fa ƙalilan ma yu'minun ai ƙalilun man yu'minu minhum fassara ta farko ta ƙalilan ma wannan an ce mali taukidil ƙilla ƙalilan ma kaɗan ne ƙwarai yu'minuna suke ba da gaskiya sai aka ce fa man yu'minu minhum kaɗan ake samun daga cikinsu wanda ya imani ashe akwai masu imani amma ‘yan kaɗan akwai kuma mafi yawansu ba su imani ba kamar yadda ma Abdullahi bin Abbas da Qatada cikin tabi'ai ya fassara ko na biyu annal ma'ana qalilun ma yu'minun kaɗan ne ƙwarai suke imani malam ma'amar ya ce yu'minuna bi qalilin mimma fi aidihim wa yakfuruna bi aksarihi suna yin imani da wasu dokoki amma ‘yan kaɗan mafi yawan dokokin kuma suna kafurce musu ku annal ma'ana fa ma yu'minuna qalilan wala kasiran abinda ake nufi ma ba ma su yi imanin ba la ɗan kaɗan ɗin wala mai yawa wannan kamar misali ne in ji malam al'ambari ya ce haza laluga lugati ƙaumin min al'arab ya na ƙalla mara aitu misla hazar rajul kaɗan ne za ka samu irin wannan mutumin ma'ana babu, babu irin sama wa hum yuriduna mara aitu mislahu ban taɓa ganin irin wannan ba sai a ce a irin wannan kaɗan ake samun irinsa ma'ana ba a maga kaɗan ɗin ba ne an dai faɗa ne don ka a kwaso da yawa na huɗu. fayuminuna ƙalilan min zaman sukan yi imani kaɗan a wani zamani kamar yadda a aya ta saba'in da biyu cikin suratu Ali Imran suka ce aminu billazi unzila alal lazina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu ko summa amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufran ma'ana imaninsu na ɗan lokaci ne shi sa aka ce ƙalilan ma a ɗan wani lokaci ne ƙanƙani suke yin imani a wannan fassarar sannan a fassara ta biyar fa imanuhum ƙalilun, akwai imanin tare da su amma ɗan ƙanƙani ne shi ko imani komai ƙanƙantarsa ai zai amfani mai shi inda ya yi shi domin akwai lokacin da za a shiga wuta waɗanda suka aikata kaba'ira muga laifuffuka kuma akwai tauhidi amma laifuffuka sun yawa ko ba sa cikin waɗanda aka yi ɗiba farko suka wuce cikin ceto sun tafi wuta bayan shekaru sai Allah ta'ala ‘yan aljanna su ce Allah akwai waɗanda muke sallah da su muminai ‘yan uwanmu ba mu gansu ba sai a ce aje a duba duk mai tambarin sallah gashi mutum yana wutar tana babbaka shi amma banda fuska banda hannu banda ƙafa kun san dalilin da yasa wutar jahannama ba za ta ƙona ƙafa da hannu da fuska ba na musulmin da ya sabo saboda yawan alwala da kake yi da fuskarka da hannunka da kafarka sai dai ragowan jiki zai zama kamar gawayi ya soye ya ƙone ya babbake ya yi ƙurmus amma banda fuska da hannu da ƙafa albarkacin sallah da alwala ta nan za a gane cewa to wannan ashe yana sallah amma yana shegantaka shegantaka ce ta kashi wuta to rahamar Allah kuma za ta fito da shi yau to za a yi ta fitowa za a yi ta fitowa har a zo lokacin da za a ce wanda yake da imani ko misalin ƙwayar zarra a fito da shi za a zo mallam ya amal khairan qat wanda ba shi da alheri ko ƙwayar zarra shi ma a fito da shi wanda zai zauna zaman dindindin titir a cikin wuta shine wanda ya mutu mushiriki, da wanda ya mutu kafiri da wanda ya mutu munafiki na aƙida amma don kayi laifuffuka da yawa kana musulmi wannan ba zai hana ka shiga aljanna ba ibtida'an a farko ko kuma a ƙarshen rayuwarka shine Allah ta'ala ya zarge su da wannan to cikin waɗannan maganganu da aka yi guda biyar wacce tafi ƙarfi shine ƙauli na farko cewa faƙalilun man yu'minu minhum kaɗan ne ake samun wanda suka yi imani daga cikinsu mai bin sa na biyu shine ƙalilan ma yu'minun kaɗan ne ƙarai ake samun wato imani a tare da su walamma ja'ahum kitabun min indillahi lokacin da littafi ya zo musu daga wajen Allah shine alƙur'ani musaddiqun lima ma'ahum yana mai gasgata abin da ke tare da su na attaura duk inda ba a canza ba attaura ya yi daidai da ƙur'ani ƙur'ani ya tabbatar da shi wa kanu min ƙabalu sun kasance kafin zuwan wannan littafi ya huna alallazi na kafaru suna neman taimako a kan waɗanda suka kafirta cewa kamar yadda ƙisa ta zo suna cewa yahudi suke bawa larabawan madina labari cewa za a aiko annabin ƙarshen zamani za mu haɗu tare da shi za mu yaƙe ku kafiran banza suke gaya ma ausu da hajjara to su kuma ausu da hajjara sai suka riƙe wannan labarin da kyau annabi yana bayyana sai suka bi shi hammaka aka yi aqabatul ula da saniya suka fara musulunta kafin yahudu da yahudu suka ga laraba wannan da suke musu kuri cewa annabi zai zo su bi shi gashi ya zo larabawan sun riƙe maganar sun fara binsa sai su laraba suka same suka ce ab to ku da kuke ta cewa annabi a littafin ku an yi bayaninsa da lokacin da zai zo da kamanninsa da siffofinsa in ya zo za ku bi shi to mun riga ku binsa sai suka ce ba shi ba ne na ai bi iska ba shi ba ne ba su kama ba ma shine Allah ta'ala ce ma ja'ahum ma arafu lokacin da abin da suka sani ya zo musu kafaru bihi sun san shi ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahum amla ma ja'ahum ma arafu kafaru bihi abin da suka sani da ya zo musu maimakon su imani me yasa suka kafirce masa hasadan min inda anfusihim min ba'd ma tabayyana lahumul haqq am yahsuduna nasa alama atahumullahu min fadlihi wai su a ganin su bai kamata a ce a cikin zuriyar annabi Isma'ila aka fitar da annabin ƙarshen zamani ba ya kamata a ce ya fito daga zuriyar Ishaqa ya fito daga zuriyar annabi Yaqub ya zama jinin Yahudi ne kawai dalilin da yasa suka ƙi bin annabi wai saboda ba jinin Yahudi bane kawai da annabin nan a cikin Yahuda aka yi shi da tuni sun riga kowa shi musulunta amma tunda balarabe ne zuriyar annabi Isma'ila su ba za su bu ba domin kama an ɗaukaka kenan larabawa akan jinin Yahudawa shi nan fa maganar ba wata doguwa ba ce bisa Allah ce fala'anatullahi tsino Allah ta tabbata alal kafirina akan kafirai bisa mashtarau bihi anfusahum Allah ce tur da abin da suka musanya kansu da shi menene an yakfuru bima anzalallah su kafirce wa abin da Allah ya saukar bagayan an yunazzilallah da kuma hassada albagyu shine ka zalunci dan uwanka saboda hassada da keta an yunazzilallahu dan kada Allah ya saukar min fadlihi na falalarsa shine annabta alaman ya sha'u abusa wanda ya so min ibadihi daga cikin bayinsa faba'u bi ghadabin ala ghadabin da haka suka dawo da fushi akan fushi fushi akan fushi Allah ya fushi da su maimakon su tuba sai suka ƙara yin laifi aka yi fushi da su na biyu da haka fushin sai ya zama dobul walil kafirina azabun muhin azaba ta wulaƙanci ta tabbata akan kafirai nan za mu tsaya domin ba mu gama bayanin wannan ayar ba nan dai za mu sake tashi walan ma ahum kitabun a darasinmu na gaba in Allah ya kai mu da rai da lafiya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure ko muka tuntuban harshe Allah ya yafe mana baki ɗaya malam matata tana da cikin wata biyu kuma tana shayar da yaro ɗan wata goma to shine wasu likitoci suka ba da shawaran a zub da cikin anya likita zai ce a zubar da ciki dan ana shayar da wani da wani a ciki likita bai da dabarar da za a iya haɗa shayarwa da ciki da kai kai cikin kuma ka ce likita zai zubar me yasa ba za a haɗa dabarar renan cikin da kuma ɗan ba abin da likita zai iya maka shine ya baka abin da ba za ta ɗauki ciki ba in tana shayarwa amma idan an samu ciki likita bai da iko ya ce a zubar kamar yadda kai ma baka da iko ka zubar abin da za a yi kawai shine a nemi wata ta shayar da shi tunda ana yin shayarwa ko annabi ma an shayar da shi suwaibatul aslamiya halimatu sa'adiyya aminatu bintu wahab mahaifiyarsa duk sun shayar da annabi sallallahu alaihi wasallama so da haka mu ba ma ba da shawara a zubar da ciki sai dai a nemi wani alternative din a nemi wata hanyar ta biyu ka je ka gaya wa likitan to ka ji ma wani dakta a bayana ya ce zai wuya a samu likitan kwarai kawai dan ka je ka ce matata tana shayarwa ɗawata wata goma sannan ga ɗa wata biyu a ciki ya ce wai a zubar da na cikin ice yana shakka akan wannan ƙwarewar likitan to kaga wani likitan kwararre ya ce naka ba ƙwararre ne. malam na sayi gida sai ‘yan uwan wanda ya sayar min da gidan suka nemi da in yi haƙuri za su dawo min da kuɗin, to ko akwai zakka a kan kuɗi, saboda yanzu magana ya shekara ba su gama haɗa kuɗin ba balle in karɓa to to ya aka yi suka siyan ma kuma suka ce za su dama da kuɗinka ana yin haka manzon Allah ana kiransa iqala fil al iqala mutum ne ya siyar da abu kuma sai yake nadama siyarwa ya siyar da motarsa sai yake nadama ko ya sai da filinsa sai yake nadama ko ya sai da kayansa sai yake nadama to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi falala haka yace idan mutum ya dawo yace don Allah gidan nan da na siyan ma don Allah kai hakuri ga kuɗin ka zan karɓi gidana ko ga kuɗin ka zan karɓi ta manzo Allah ya ce in ka yadda ka karɓa saban da kai wa Allah zai yafe maka man aqala musliman bai'ahu aqala Allah lahu athartahu atharahu wanda diya fasa wa musulmi ciniki saboda ya yi nadama a kan siyarwar ya ce ya fasa kai yadda aka warware to kai ma Allah zai warware maka wani sabo daga daifuffukan da kake aikatawa da aka yanzu waɗannan kuɗi tun da kuɗinka ne duk da ba a gama haɗa maka ba sai ka jira sai an gama haɗawan wanda suke hannunka in sun kai nisabi kai musu zakka wancan kuma da ba su tabbata ba har yanzu to kaga ba za ka yi musu zakka ba sai sun tabbata a hannunka naka yanzu gida ne naka kuɗi ba a kawo maka su ba ai su zama naka ba sai ranar da suka kawo maka sai ka fitar da zakar shekara ɗaya malam don Allah ka yi wa masu kallon ƙwallo nasiha saboda akwai gagarumin ƙwallon da za a yi wanda a dalilinsa wasu sun sa caca wasu har sun fara gaba tun ba a buga ba wasu kuma sun saki harshensu suna maganganun da take da hatsari ga makomarsu wannan kallon bal yanzu ya wuce kallon bal ya juya ya koma aƙida ya koma ibada ya koma mu'amala ya koma wani addini kuma kallon bal yana so ya koma addini addinin bal domin da kawai kallonta ake ayi dariya a tashi amma yanzu duk abin da addini yake kira a yi bal ma tana nema ta shiga wannan layin to kaga za ta fita daga wasa ta koma wani mummuna abu da kaga ba a sa caca a cikin bal yanzu ku ana sa caca sai a ce tun kafin a buga ka siyi wani kati ka faɗi kulab-kulab ɗin da za su ci kai selectin ɗinsu a kan wani kuɗi da za a baka idan waɗannan kulab-kulab da ka ba da sunayensu suka ci to shi kenan za a tattaro kuɗin nan a baka idan kuma kulab ɗin nan da kai selectin ɗinsu duk ba su ci ba ko ba su kai adadin point ɗin da ake bukata ba to sai a ce ka faɗi an cinye kuɗinka kaga wannan shine real caca wanda Allah ya hana a cikin alkur'ani sannan na biyu da kallon bal ake yi da makoci da makoci suna zaune ana kallo ana dariya yanzu kuwa ya zama har gaba ake wani gurin ma har sare-sare wani gurin ma har yunkurin kashe-kashe akan bal tunda ta kai ma an saki aure akan bal wani yana kulab daban matarsa tana kulab daban suna kallon bal ga kulab ɗin mijin ga kulab ɗin matar da aka buga bal ɗin sai aka ci kulab ɗin mijin me zai faru sai mace ta yi shewa ta yi guda ta yi dariya sai rigima ta ɓarke tsakaninta da mijin ƙarshe ya ce ya sake ta saboda ta yi dariya an ci kulab ɗin da yake goyon baya ta ɗau kayanta ta tafi gida tana kuka ta je ta samu babanta baba mijina ya sako ni me ya faru ya sake ki wai dan an ci kulab ɗinsa na yi dariya wani kulab din ne nasa da ta faɗa ce ni ma shi ne kulab ɗina ya za ki mana dariya an ci mu ke kika jawo ashe kenan <laughs> abu ya ɓaci kenan su abin mamaki 'yan baɗin nan fa ba ruwansu da ku kuɗinsu kawai suke nema ba su san ku ba ba su san kuna yi ba ba kwa samun lada ba su da ku ba kuna nan kuna ta shirme da aka bal kar ta wuce iya kallanta isa malamai suka yi mata kaidi cewa bal a sunanta na bal ba ta da wani alhaki in ka ga alhaki a cikin bal abin da yake kewaye ta yake ka alhaki lokacin sallah ya aki tashi ko daga kulab ɗin ko daga masu kallo domin akwai lokacin da ake buga bal a daidai lokacin sallar juma'a a Najeriya a can kuma kasashen turai ana bal mafi yawan matasa ba su yi wannan juma'ar ba saboda kar su tafi sallar juma'a ba su san yadda za ta wanshe a wannan bal ɗin da suke kallo ba da aka aka haƙura aka yi istighfari aka bar juma'ar wannan ganganci ne da addini sannan wani gaba da ƙiyayya za ta iya haɗa shi da ɗan uwansa akan bal wani ma fa iyayensa suna neman sa za su aike shi ya kai musu girki ya yi musu cefane ko ya ɗauko musu ya kai musu niƙa ya tafi kallon bal babansa zai fushi ko ba zai ba ina wane a ce ya tafi bal ka amma wannan yaro wannan amma wannan yaro bai kyauta ba ya san mu ɗora sanwa ba ya tafi kallon bal wani sai ce Allah ya la'ance shi bal ta jawo maka babanka ya la'ane ka shi yasa kaga alhakin iyaye da addinin Allah su ne manyan sannan kuma wasu ma ko sana'a ba sa yi wasu ko ma karatun ba sa yi don haka a yi abu da basira da hankali matasa kun ji sa caci a cikin bal hammanya ai eh, kwarai hammanya tunda ni na ga wani babban mutum shi ma ya mai da hankali kan harkar bal ɗin nan mun je muna ta sallama suna ta musu kai baka shina ba wannan kai sai da aka ci mu ɗaya kafin a tashi muka farke wai na to abin ya shigo hannan to Allah ya sauke Mudaka da Allah matasa a ji tsoron Allah a san rayuwar nan karewa take yi a yi ta da nutsuwa a yi ta da hankali su wai can turan haka suke yi yanzu wasu haɗa kuɗi suka yi suka sai sa za su yanka saboda wani kulab ko Manchester ne ko wane ne ya ci suka haɗa kuɗi suka yanka mu da muke cikin bala'i a Najeriya musu su haɗa kuɗi sun yanka sa sun yi tawassali Allah yi mana ba amma sun haɗa kuɗi wasu ma an ce min azumi suka yi har da limami ma aka yi sallah raka'a biyu aka kuma ɗau azumi akan Allah ya sa wancan kulab ɗin ya yi nasara ya doke wancan kulab ɗin da biba ba ko ɗaya ko sama da haka duk bukatun nan da muke da su a Najeriya ga tashin hankali ga matsaloli ga kashe-kashe ga tashi amma ba ku yi taro kun yi addu'a Allah ya yi mana ba amma kuna can kuna addu'a akan wani kulab din bal ya ci wani kulab din bal wannan rayuwa fa ba ta da ba daidai ba ce a gyara ta da Allah malam ko aikin ganduroba yana da dalili ne me ganduroba ha masu kula da fursunoni ai tun zamanin annabi yusuf akwai kurkuku akwai masu kula da shi ko wai abin da yasa yake cewa wai aikin ganduroba yana da kyau wai saboda ya ji wasu ce annabi yusuf ya la'anci aikin a ina a ina ne annabi yusuf ya la'anci masu aikin kurkuku ina ka samu gurin kai da ka ka tambayar wanda ka ji ya faɗa ɗin je kai ya ɗauki hannunka ya ɗora a inda annabi Yusuf ya la'anci masu tsaron kurkukun ko in ma ya la'anci masu tsaron kurkuku ba iya na zamanin sa ya la'anta ba kuma la'anar sai ta biyo ma har Najeriya har cikin kurkukunku. so ba mu ga gurin ba na farko na biyu kuma la'anar wani ba zai sa kuma kowa ya shiga cikin la'anar ba wataƙila wani abu ya shi aka la'ane shi kai da kai laifin ba a la'ane ka ba sai wanda ya tsare ka kuma alƙali ne kai ka yace a tsare ka to za a fara fita wa'azi ƙauyuka gobe za mu fita zuwa kashare ƙarfe nawa ƙarfe tara za a bar nan gurin ko wanda suke da mota da masu abin hawa sai su zo aje lahadi kuma za a fita zuwa waɗe na ne waɗe waɗe to ai ba a yi ja ba nan. za ka ni daidai na karanta sai a ce wa a ƙara a a nan eh, da haka za a je waɗe kudin mota zuwa kashare naira ɗari shida kacal kaga yan bal ɗin ma da su zo a tafi kasharen da su ya fi sannan kuma zuwa waɗe shi kuma ɗari takwas wani zai iya zuwa wani zai iya biya mutum goma ma wani sai ce to ni ni ɗan kasuwa ne ba zan iya zuwa ba amma ga kudin mutum goma a ɗauki shatan mota su je su ji wa'azi su dawo makarantar pen rasos sun kai ziyara gidan marayu tare da ɗalibansu kuma sun kawo gudunmawa kayayyaki kamar haka indomi katon tara drinks katon takwas biskit katon uku sabulun wanka leda bakwai sabulun wanki guda biyu toilet paper rolls sha shida makaroni leda biyar taliya leda uku omo manya leda ashirin omo ƙanana rolls biyar kayan sawa na maza da na mata tsofaffi buhu guda lemo tumbi guda daga wani bawan Allah ya ce a bawa marayu a yi masa addu'a Allah ya sa albarka a cikin sana'arsa ta sayar da lemo dubu uku daga wani bawan Allah ya ce a sa a cikin asusun marayu a yi masa addu'a Allah ya biya masa bukatarsa ɗari biyu daga wata baiwa Allah a sa asusun marayu a yi mata addu'a ɗari biyu daga wasu ɗalibai a yi musu addu'a Allah ya sa su ci jarabawa akwai sauran masu bukatu a marasa lafiya na gida da asibiti masu bukatar gida na kansu masu bukatar shirya ga ‘ya'yansu masu neman aikin yi masu fatan Allah ya raba su da talauci masu neman admission daban-daban da dai sauransu to muna fata muna addu'a wacce makaranta ta Ferusus da sauran waɗanda suka kawo gudunmawa Allah ya saka musu da alkhairi Allah kuma ya biya kowa bukatarsa ta alheri Allah ya raba kowa da abin da yake damunsa Allah kuma ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa mu ya kawo mana da talauci da fatara da tashin hankali shugabanninmu Allah ka ba su mashawarta na kwarai. kai musu jagoranci zuwa ga samar da alkhairi a wannan ƙasa da kuma tunkuɗe sharri اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك